أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقى قولي ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الكريم إن أنا يفعل ويقول دي إن أنا يتوفو شبهوتي ne ta yi safari jira a nabi sallallahu alaihi wasallam daga madina daga makka madina da ya kucu ce tu ba ce tu shi ba ba wajibi ta kushi november 2016 na yadda ya dufe baci nan na littafi na ya jan to fatul iraqiya ya shekul islam ibn taymiya to bayan dai ida wato bayani na shekul mustapha ibn al'adawi mun jina to babu na rina na waga a ga da bayan manzilatu shekh manzilatu shekul islam ibn taymiya yarhamuhullah bayna adil ilmi wa uluwi qadrihi alumma yawa kan ci bayani ya gi bayan shekar samun taimi ya to shugayo tsakanin ya manjo bi etoken ya darajar yin buni egiba ya to egiba eh, na su kujan ibn taimi ta e bayan wato bai wani su kula to rayuna man ga jarra ta'adatul muhaqqiqina ala iradi tarajimi ala iradi tarajimi li ashabil kutubil al يذكرون فيها شيئا من تراجمهم أو يجرون دراسة لطريقتهم في التصنيف من قال الله دو يوين من نجي تحقيقنا كندونا شكل عادة وجيبانا هنا الله دو من نجي تحقيقنا ناجا وغا لا لا بي itayen mayari yan eza na jiga kalita fina yawa jin takike tu wana aja tun doci nye itayen mawuci amma da ce dazan tatiya wato eh, ya jiru na lidirasa katin fi tasnif aja dazan da ya ti karatu jinye ko na ga naga dazan ta iba e kayan littafin cinon jinan to gowa ma kanat kutubu shekul islam ahmad bin abdul halim na wafi ga littafin man kunnan shekul islam sun nudana ahmad bin abdul halim bin abdul salam muna abdullah takiyuddin dani latu sada dini na abul abbas baba ya abbas ibn abil barakat majiduddin alharrani al'asl kin yabo ngai harrani bana mu asali na da kin da mashkil wa maulud baga baga ba mu mando shaju ya asali za maji ban shigo mu amma mu ba min na asalu ga don baga ba mu amma da mashi gaban man ji rayuwa don gaban yi biyu don gaban bu mu jajili don ya eh, wai na ji faruwa ya lokacin da shi ne bi ne cin da ci bi na kuci ci fi ti bi na kun ya zaki ya ji na da aji da wuce shi na kifi wato ke yi wa ya wuce na ke kuta ji a gamala ke ne ya dogo da wuce na ya shi kan wula ga ci da wula ga ke giya kuta da suna a buji shi shi da mashiki ba yi capital in syria yi nan hmm. ko da yake bayan shi kibo kibo ka kan ci ga hacin sure so alhambali mazabiyan imamu hanbal bin hanbal buda kina ya fi kan lona a daga mun kuma mun na shigo kana a dai mazabiya ji ka kan to mai ne dai na e ji asubi ne mazabiyan a daga yin kin na ibn hajar al-asqalani dubi da mukaddima ya litafin na bulugul maram da kin lona azu fi ga ya dibo ya abu hanifa imam malik amma ata yi bwa bo jina je kan ya lawo ga ga na shi je ipa bwa so a yuna mun ko mun shi shugaban mu jarita a da mazhabi haji mm. amma yaji ta'assubi bi mazhabi ha mm. al ma'ruf bi ibn taymiya yarhamullah e yuga ibn taymiya so shugun mm. al maulud amun ne jira annabi muhammadu da ya shitu shitu da gutu an ya shi ta be ni na mu jajiri shi shitu da gutu ba ja ce shi da gutu te mushtahiratu muntashiratun bainan nas ezuyo na agwa ikpe na ezuyo na labarin wa gami ba tsakanin zawon gizo na wakanat tarajumihi gairu mahsura manga ga itaman e na fama da kan gizo hmm. e ibuna la takadu takhlu minha maktaba ade maktaba bana wa le wa bana wa ade maktaba so na ke wa ijo e ada le maktaba na ترويانا مكتبة نجبانا بيكو islamiyya الإسلامية fina to wasu na jama'a da maktaba yi ke ga maktabatul beirut ke maktabatul kakayin darul eh, kutubu wali ilmiya maktaba shi dai kakayin wasu na wa dabo masu tarihin ibn taymiya ba nan man ga fasartu an u'arrida an tarjumati an tarjumati muhillan bishani ila ghayr hadha alkitab mun ji tasirin tuwa yanayin kuwaitan ibn taimiyya bai na kukula ma don ma'ato rayu gaba daya nan wani littafi gaba daya a taitun gaba daya na amma wajen littafin na buwa ta fi na buwa warakastu fi mukaddimata hazal kitab ina den la wajen tarkizi a wula maimanci ya dan da ni littafin na wannan da mini ya fasalin na wannan ala janibu muayyan kasatanni gaban wagon a gagadan ato mude mu litafi da yani na kuwega mu shibe patana hmm. amma ke misali ako ka misali ke litafi na juman da be ato be ja wani ke kudu duriya jina hmm. eh ke alamu la ingiyana hmm. ya sirajuddin umma kuna abdul bawali al so ale wale mun shibe su modana na shi litafi am tijala ita ibn wa ibn taymiya be mutawafi to amma ene dan wujina janibi ni nike tega un um ayyan ma janibi lo shiga un um yapo aratto an ubayyina wuli ahmiyati janibi un um shiga un wagan beyo e mon muhimmanci no dana? ala ngama wa tu shaykh al-islam rahimahullah wa ulu qadrihi bayna ahli al-ilm e giba in e shaykh al-islam taymiya tsakaniya cocugunyu elatunya ilatunya e kadarihi wato matsayin bunyi tsakanin manjo ki manje gan bangare ba mwa gan yiwu pana dona mwa gan yiwu paga fana mu na dana e, ba nu jitu ka tuna dana e je makanto da diji dana ja ja ga kusalo ale ga ji manji aga la tare ya ji ga ga mauludu nga ja kan ga na sabu e, na shatu ilmiya mm. e, rihlatu mm. wa aqidatuhu تلاميذ شيوخ شيوخ تلاميذه cha ba ga wafatu so amma na so pata mu wa ga wa labia min ya tare man ya haji kan do cha da labe ga eh ma e ga man ji tubo to jani bi uchi kon ga ga ga tubo jani biya wato ina man ga tubo nan da to martaba ya littafi tsakanin littafi jo min hazwatul katib wa manzilatu al kutuba wato raji mai de martaba ya eh, martaba ya bau daraja ya littafi da martaba ya littafi tsakanin littafi jo mai la danganta biye wato hazwal katibu wato rubun ya zama so to irin ya misali bani wawa jima gugwa yin zama so ga kuna a to matsayi zana ga kai zana ga zana kai tafi na ga izan matsayi a daga yin to suna wajen wai kana wato a cewa musu ilhadin matsayi rucin ma o manzila to bai na kutubu mai laji a ci gama kenan

وكيما نكف على منزلة الشخص وقدره بين الناس بإنصاف ina mara ija haka kana boy de wigi kini kam ne yo iri ide gi ne ga ga ya ji ya ji a to hmm. ya za buna be guru eh matsayi to kadari a eh, kimuna za jo be da ne ijaranci wala bila guluwi ga ji guluwi ma wala in ihrafi mi ga funu mi ga funu to na wani aci haka na bari nan ga mala mu cewa gagan ga to e bai ga ji guluwi na ma hi mi ga funu fa li nas'ala anu al muhituna bihi muhitina bihi dan hmm. shi ya bi ga ibnu taymiya nan an ji rayuwa ke ba duniya an shi mu gaba yukbiruna aga yayi labarin an akhlaqi ki bojojo wa ilmi ki ilmi bojojo wasimti ki alamu jo sumt wa wasfi ki ya juje kama kala ibnu imam sanani yarhamu wallah kana imam sanani ga nato chubuyo ga la yurafu halu shakhsin bi jarhi aw adalati illa mimman asarahu ga ekpe adala ya ato ekpe haliya ezaya ko alama adati ko da adala illa man asara ne man asara ya tude be zanaga ji zaman ke bazan ni duina wala tariqa ila ilmi bi ahwani e kon doro na mona waga de de ilmi haluna liman fi asrihi eh eh e zana da zaman yun bona ni man ga ba anu daga ba zana ji kiyo zana da bwana ya walam yati ba da ma wani man yati ba da umma ke yedia eh illa wa ke yadda illa mimmi mu'minin al na na sai da naji ji je je ne je ke ba ga is man qablon e ba na shi do yuna ala ga shi ya na muna wujuda wu aka guda mo so ka te abi da na su ma na ida da na be mun pewa illa bi naql al akhbari amman asarahu a shaga da go labari bi zana shiga ji tiyo ji rayuwa bi ga o ja shayi da wa ci yana o ja lisa wa ti fedu bina wa khaza am wa ci go ilimin na gangan bina imam subhanahu kala ganna bi ani gon mun ga fa hazin shahadatu min al muhitin bi shaykh al islam rahimahullah na shiga shahada shi da na irina shahaya eti zabe jije rayuwa ke babu wasu kila mun taimiye na bi ulul kidab ka kadar e la tabbata da yayi mun taimiya bi latunya kima su kuje wana wa yatarifuna lahu bi ritti bi rittifai al fadl amma ke gabe e la tabbata na da ila ga ila ga e latunya falana su kuje wana wa yukbiruna na aya ila vare da bi izulu na de wani nkpana fún ọjọ́ fi bẹ̀ tsakani abo eba gibo filikoloki wọle ilimi eba hmm. bojo nshido gaa hmm. eba ilimi nke shido gaa allah akbar man ga wasu nabda bi ba da mashayikhi hmm. ni ga cabe man yi mushi allah akbar eh alana na de ma da masaran gidan ya de man shi is shahadatuhum ya wani shahada irina na man shi labina muqaddimatu ala shahadati tullah ngwa ngu ma de do shiga ngu nga shi do yayi jiyo yaji makanta jo e mana fa talib e wona yaji makanta kadi ya tamallak ina e ya tamallaka ina e lamu kana na ga alagan wena hmm. en lo lo ba do jina hmm. to amma na warga wala na en bu ga de cici wai tawadda na fe de boye ila hmm, shakhsi ya shaksi ya en manyo so ragabatu fi ma inda we bana wai ba fu yana da be manyina eh fadla an ilmi ala ga fadla ilmi manyo to wala budda anna kadin kadari min kadari shekhi na ja wa file da eh a wata kila ga mu tu ka yanga tu matsayin wọn fẹ́ gbáyà òkè matsayin wuso wọn àwọn gbáyà kí àgbà matsayin man misali ba ni nga yi kuma ejiba kanta ke duma mai e bai e dai limire mutu kaza kar yi ka tafi buni ka ke wai ka da wani wa ta inda bace kila inda ake wai e ga gawa to mutu mutu ne ma so ngala mai ala ya ejiba shi ta sha manzila tu bayna talab al ilmi min manzila tu shaykh bayna al ilmi bi manzila tu ejibu tsakanin gangan bai yi makanta bai tsakanin egi bayan manyan wuco tsakanin wuco yake makanta wujo ma yi egi bayan manyan wuco tsakanin miya manyan ci wujo so ya ce gan wa layan egi makanta shi don sun man sanati ala shahadati ba da kurani ijabi bai sashin ya wato edina zan shi cobu na yi na wa shahadatun ibn iriyaji fa au simatu alamu yo laha min alamu yo min kadar al'azim alamu yo yayi yo yetiya ke kadar da matsayin ciko na ibnu taymiya dana mala yakilu ansa bakota yana wuce ba na wa ga zan do shago matsayin shigana Allahu akbar iza ji dabu agodon waga amma da mudelu ga ci aga izmin al malum to na dai to ga ga an al aqran zana ji coba zana la zalu ya kuke abwa يتناطحون أدا إيه، في الدبوي يا زنيك أنا في كل زمان أدا في توز مكان دورو زمان دورو وأهوان عالين دوري أتا تكرر في علم الحديث ما قارئ بنافر من علم الحديث hmm. كأن كلام العقران إيجا نجي تشوبونا في بعضين يا ساشي لا يكدو إيه يعيبوا ibo na gaga na ji rayuwa biyu nga ma gaga na ji katu biyu to zan wai pabe ala kara mi ba zana ji pama ke ba me kibo e katu mu ji ya dangi bo ba mu da abunna fa min mashayikh shaykh alislam islam yarhamuhullah min ma ibn taymiya jo to shugumu ashaykh shaykh ibn dakika al hmm. man na umdatul hakamna hmm. so haka da imamu zabi imamu zabi ga goyi kai hakan nabi yarhamuhullah to shugunun su annahu qala ibn timiya ne ga bai ibn taymiya inda ijtimai bi lokacin dogon bai ibn timiya na wasu yi li kalamihi mu shi wa ga ibn taymiya nan ga kyau ga ma kuntu mitaba amiti mifia zonnu ne zo to ga annan la bakia ya luku misluka mm. mi kpaji bi disa so soga so kwa chiza ndo dabo na waji to koto chudo jobe na ezada akene so koga koto chuji kendo no yina jitunanya Allah akbar wakati safara shek. ibnu taymiya fundo chimbe tumbe tumbe lo kinya masar eh? safara shek ila diyar misriya hmm. min yakin kinya ki eje eje sultan wọn yi edu titi ga abẹ ada ayi kun ndẹ efi ho sifafa awo wọn gya ya nwa bẹ nga abẹ ada kun ebo na ndamaji tata tata roja abe sana mi sana mi sini eya mi ni eya yo watala alayhi ayatul jihad nfi ba ya jihad ya ina ya bi da luye alube de ibnu ibnu kayyim alube ga da mini firasa firasa na nan shi kula tori ibnu taymiya na wai gabi na in tahallaitu an sham ị ga alụgwa eji ajụ ke sham ga ya ji sham taimakwa ya sham ya yi wa nasirar ibe taimako ya ji za ki sham na ne ci ga ya ja eh wa zubu anụ ya maga ya ji difa wa zubu ya chokwa ya sham na to fa ina la na yukimu ya nke su kwa ga zama ci na ji sha na ta muku ma jiya wa yastabdil bikum sawakum wa bebe zamu ci mun gusa wani ajiya na wa tala kaulu ta'ala fe fa ga tocin na ga wa in ya ga ce ta ga ja yastabdil qawman ghayrakum so ci gamba ba lasin be jama'an da do shine jiya na sun malaiku no amsalakum zamu ci ne masu kwa labina ajidu jiya wa fi na ga illa tanfiru na kyan ishiga ya lokun na azibu kun suko aji azaba azaba na wata wa yastabdil qauman ghayrakum suko ma la zan doci be na aji yana wala ta dabru wa malakun su suko hmm. fa ballaga zalika shaykh ibn dakiq rahimahullah hmm. e ganna ci da da lutu pa ezio hmm. ibn dakiq so shugun yo yani ga ibn timiya ba wa kana wal qadi hina izi likali wo lokacin chore sahsana zalika mutagan nan ga ga ibn taymiya nan ga nan ga e ganna ga gere ya ga na hakin gari amma wa ajaba wa azal istinbat istinbat na ibnu taymiya ji na fi mamaki wa ta'ajjaba min mawajihati shakal sultan bi misli hazal kalam na ibnu taymiya da da ya je koyi da shi cewa na ga mu ci hawaye je ku fi gaggan na ga da shi da ga da shi din nan amma da shi baka wuce ya zaja ya shi huye na atibi na kuna umma da na alikali mun ga shi din nan wa amma zan mutum ji alikali cewa amma ngun lo umma da ai buro zan nan shi da daga na ga hoya Allahu akbar أشاعنا وهاك ابن ابن عبد الهادي رحمه الله ملاي كايا بيمجا قالنا بعد المشايخ ولا ماي بحلبي ساشي منجو من يكي حلبو قدما إلى دمشق بيبا دمشق وقال غسميت في البلاد بالصبي يقال له أحمد بن تيمية عندما بيجا أبونا يوكن يجن مي بيبيا يبون مي يوكن يجي باعين لو شيء جا أبونا يوكن يبون تيمية أحمد بن تيمية wannan rusari wala yufu zaga fiti o kufiti wakaditu ni mabebe qasidan la'alli yarahu ni bebe boko mi aliwe فقال له خياتل أنا بتلا شباغونا هذه طريق Nga azi kuta kutabi yoku gadana yoku na wen dalo mm. wen dalo makanta mm. ya katati ba ya ta <laughs> ego mm. wa ma ja har ba ni jikiya na biya fọkàdé ìdàlá fẹnu láyìnbó ọgá fẹnu asáàtù yẹjì dàkà bí ẹyìn wọn àbí yàbíru aláìlá záàyè má ilẹ̀ kòtà wọn àbẹ gbọ̀ngàn ìbóró ìbó wọn àbẹ lójú ọ makanta fọjẹrẹsà shekel halbi shekel halbi náà ṣàfẹdù kọlílan déédé fọmọdà ṣùgbọ́n ẹjọ ayé ti fẹ́ gbọ̀ngàn fọkàdé alhayat lilhalbi <laughs> tẹ́lá náà ṣe gẹ̀bẹ́ shekel halbi nga hazaka sabiyu lazi ma'awu lawul kabir dole lile lonci ko shi gora hana wa Ahmad ibn Taymiya fanadahu mafeyu dawo shek fajaha ilay man fe bebo wala shek lawul fanadhara fi man fe gwelo bunin ne ta na wani na jin giya sai aka yi na gage bebe na gaya da fatana wala shek fe gwelo be man be ibn Taymiya suma nazara fi fe ce ne suma kawai ya waladi ya wai gimi imsa hadha ya ya hatta hamdi alaika shay'an taktubu a dictate yando shawaran ka fa fa'alun haja shaga fa famla alai mu ce dictate ni mutu na hadisi hmm. min ya mutu matani matani ha hadisi jo har gukin ari da hashira gobe ne ko kuma ga ta hadisa ko kala lahu ikra haza banna gafa bi yazid ala an ta'ammuli marratan ibn taymiya kun kiya ba mu biya Ni hmm. ya hata hmm. muli mujinu rayin na marrata hunka alzuni ba ba da kitabati ya su wani kauna suna da fa'awu ilayin ce lamun wakana ga isma alayya hmm. boro hu alai, aradan ufe buyu fe kuji ju aradan fe dogba ju waran waran waran ka asali ma anta sami'u nyene gegeneza kako wachitupa za shiyeni ngagbawo akamwena gbagene ibuno tini abuge yuna chidala hmm. fakala nga kai ya waladi ya wejimi imsa anna kefiya fafal nufiyaga famna ale idda to asani di in takhabaha hmm. asani di ya di sinna kwata be nke yokushi bwa ibuno timiya mule kuji bwa nke aga ibuno kemna nojibu ina ibuno timiya ke chunye gazonya de kikezo ni ko ndawo chikaga gonzo ndega jimcika ndega kasan kutu la lobe ma ibn sina ya wasu ma cina sai lai rodon go faka ma shek muke aya ji faka ma shek mun fiye kan maga ina a haza su bi igina daga ji rayuwa ce lo la yakuna na lahu shanu azim igina e shanu ma ko tasari fa ina hadha fa ina misu lam Na misluhu non non ala le dojier les joie ala le dojier les joie Allahu akbar tuna yaman wabi ma'asi ma'asirihi ma'asi ma'asirihi mini da nan ce rayuwa ce baga na al'akram wacce ne magana gana mu nga kala alqadi qudat shahabuddin alhawi yarhamuhullah ga ana mi fa ne re da ne ala itika itikadi shekh takiyuddin akida ya shekh takiyuddin ba mitatubu eh fawuti ba fi za a fe yi aibu we da matsayi wannan akwai ga wani matsayi za a ta wakilci matsayi akida ibn taymiya ya bo wata nga e eh, li anna zinahu sahih kokolu wa tazu wa mawadahu kathir wato yana ji mafi tuba mawad gani ta ina katun nan katun nan katun nan katun nan udo kure fa wala ya kudu ila so yi ibnu taymiya ga ndo sai na ga tazu na so na na mun ta ci do Allahu akbar Allahu akbar adanin shi kana nan wa din. bunu zamlakani rahimahullah shek maluddin ya giza malakani su kuma ga ibn taimiyya ga iza su yi an fanni waga bi ibn ga yata fanni da co mina da ilimi ya ilimi zonna ra'i zane bana zane ci ibn taimiyya lena wa sami'u bi zane shi kai ibn taimiyya na wa ga annahu la yurafu gairu zalika la ya'rifu gaira zalika fanni ibn taymiya ke fani do shewu ngale na bana oga wata na gaji fani ona mce ya je etiye fani ucho na ma gaga kai da na ke fani do shewu ngale na bana wa hakama. ma maga hukunci ba an ahada la yarifu mislahu ma ga ye zan doci ne da ne ɓen da juna وكان Fuka من سائر الطوائف فقهاء وجي من في منيا جروب نغو تشيجونا نفي مذهب عن لو تشيجونا إذا جلسوا بعد ما هو أغافل بيبون استفادوا إيدي أنفاني في مذهبين منو منيا إيدي أنفاني ya maza bi a co daga bubo malam ya kunu harafu kabula zalika yana haƙe shi guda mata maza ya wa to haka yake da ba a ƙasa su kun allah aka wa mana musa na ibn sami'a o ti o gẹ́gẹ́ gba gúkà dùlà jẹ́nu mọ́sà nẹ́ o wọ́n ti jẹ́nu a ti ka soko jiyan o rasa soko wala yora fa an nawo ada fankata aminu a taba da yakin ibn sami'a bun bai zai ne mun ji naziru bai zai zamu ce ko ba mi jikin ya sai dai wasu da bai wuya na ga ogbon mi wari wudi fitina ga mana a yawan wala ta kallama a fiye ilimi min wulumi sawai mun taba ga ga yatiyan ilimi wanda yatiyan ilimi mini ya ilimi ji ha sawa wa kana min wurin shari'a ilimi ya shari'a yau a hamgeri ha ko kuma ga na je shari'a na ilimi ga wa ga ga geography ndo gi ji ba ta wa ga ga ga ina ma Allah kuma ma ki wa ki bun jami'a wani ka shushin wanda unge ga ga te ga ya tsaye leona ana fe brete te ga tsaye leona fe ji mamaki kin do na ila da pipe ya ila da pipe ba ni nan ga na je lawi na geography ga lawi ga wa ga travel da ja bona lokaci kaza ya gidi lalo babu lokaci kaza ya amma ibn taymiya fa yaji bayani wuce shi yakin kinshi kido na igidi abu ne loke abu igidi abu ne loke abu na wa fa mamaja technology kici za na te kanga to kana wuce ga gan wa ya ga shari'a ga wa gan ya ga inda cin ga illa fa ka fi ali wal mansur wal mansubin ilai wa ila gwa gan za ne fi di wuce wuce na wa ila gwa ya to za ne so je ma fi di wuce ma kana ibn taymiya da ta tabo Allahu akbar وكان سنو يد طولا في حسن التصنيف اما دي وانا كان زمان دي وانا مقانا وجودي وجودة العبارة عبارة وش ميجي إن يا بلا ليه كرو وين وين وين وين مغزا غا إيكون دون ولا ليه كان أشكي لا ليه بنو تيمي هو دي غزا وما كان مغا أشكي بنو كاين وين ما وين دي مستعارة وين دي استعارة إيه غزا غا gane za maka ganna ne kan da yani sai ne eh good ina ma'ana bin kuma ku fusa zan dora

ikhtilafu shi lo tsakanin manji bainal mufti tsakanin mufti da mu shi fi asar lokacin cewa fakata ba fiya mujalla da kabir ibn timiya da kai mai tubo na mujalla da baba ba guda kabiyo waka zalika waka da musa fi haddi min hudud makaranta ce tinga haddi min haddi jo fakata ba fiya mujalla da kabira mujalla da baba ba kuke da kabyo. ولم يخرج في كل واحدة عن مسألة ولا طول بتخريج الكلام والدخول في شيء والخروج من شيء ولم يخرج في كل واحدة لم يخرج في كل واحدة أم عن مسألة وهي يندور تشا وهي يندور بوا ni kwenye neti ya masala bwa wala to wala bi takhliti kalam wato umeke mwe gaka mwe ena gawa ega gapo kutaba bado jiyo gana ga yarjan na yarjan na sun ga aka kagun ga ne bai gana boce ba ba ju na wa da wai wa ja nan wai e be boce ba wai ga kagun ga bai gana boce ba na wai ga dan tiye na wa ga wannan na, ga dan wannan wa tiyan na ko na na wa ba na ci la gumbo na tiya ba na ci la tiya bo so ko ja ci na ga ya wa ga be wa ne do ka ka ka ka ka ka ka hmm? وحتى في كل واحدة بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطر واجتمعت في شروط الاجتهاد على وجهها وعلى شوفهم وحتى في كل واحدة وبيبي يندوري بما لم يكن يجري في الأوهام watakila na watakila na wale kwa da zo tada kokolo za bwana ko tunani ابن bwana ibn taymiya da

laifin wasu sharafuddini yi ba rika fi ta zumi jidda gaskiya wani lo matuka ya ba dudu wani teme ba cewa wani teme ya wa ka zalika mashayikh al-arifun kal imam ke imam abi abdullahi muhammad ibn kawam yarhamuhullah hmm. wa wa yahka wa yuhka anhu ago kaya bi an ga wuka na. don wafe ya kunu ga ma aslamtu na

wata talan maza lau muna fito yi makanta mm-hmm. ma hannu wuka na san na minu ah, magun fore mm-hmm. allahu kai bunu ce miya fo na ya kona ga ah, ka da makamu la'ayi mace da kiba ah, isa ce miya na famun mafarin yani bai kiba mun ci kwanci kwanci wa yunasibu kiyama wa fi ba da da wani wani siddiqi wa ta fi ji al'amari ba ibn taymiya ya ba sashen ya al'amari siddiqi na shi mm-hmm. wa kata marisalatu ila hawa sa sahabu sheikh yusin man fe kata karar ba zan rashin zai tsaci tsace ba mu tsona na ja wasiya ga yan wani gwamnati mu ya cire ya mai ji cewa yi zai kana na amadu san kana ta fiya da hawas do na ji mu tso mu ya ya ba mu ga yi mu yare wa yarifahum huquqahum wa lawa hakiki ya ji hukuka na ويذكر فيها ويذكر فيها من في لا يتدبو لا يتدبو كما كما لا يتدبو أنه منفى تعفى عيان بلاد الإسلام ما ما من في بلاد الإسلام ونو كسا زاني بي نقوم نجي بي بابو بابا مصابة عجل لاني بي أما ولم يرى فيها مثل الشيخ ملالي وجيري من تيمية يا iba ilimi iba tun iba hali iba bujo iba emila tun iba ciwo iba hakunu fi haƙƙi nafsi iba titacu haƙƙi iba ke

وأصحهم علما وعظما وأنقذهم وعلاهم في انتصار الحق وقيام الأئمة وأصحابهم كفة وأكملهم اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلي نبوة المحمدية وسننه وسننها من أقواله وأفعالها إلا هذا الرجل الله أكبر ما كنت يجيبون عندنا نقول أصدق الناس عقدا زنا ما ga akidu diye gaskiya gana

ne jùmọ̀tò yẹn lánà gaskiya wakiyami himma da kinigin bai himma Wa hawon kafa kuma ke ji kawai ya zama ke nan mu wushi da ya ba wọn wọn tẹnu tuga kọdari ìjà ina wà ní fasara bọ̀ kọ́dara wà kàmọ́ na kuma ke shi faga emi lato annabi muhammadu na muna da zandura yadda lokacin babun nan na tula man tasta jandi ma tula wani lai latudan min warila da ya latu ya nubuwatu muhammadiya annabi shi annabi muhammadu na be suna ya annabi muhammadu na e baye gumbu to ya tumbu akwai zamagin na hmm. be yeso ishadu kalmu sahih na na in bandoro na tajuna wele riya ga ana za wala ittiba wal haqiqa wakali ibn taymiya ofu ato emila to annabi muhammadu da na ya ki ga ta na ko filita shi na mu ji ga ibn taymiya

idan yanzu kwana ka ta gwamnati ne yaji jalewa ne tamare da nama Allah akbar so shi buhin wannan وقال الحافظ أبو الحجاج المز المزي أبو الحجاج المزي إنه هذا بنا يأكل أجمعين وين بنا يرحمه الله وهو كبار من أقرانه مويزا تشمو لا تشوش من نجي تشبونا nga ma ra'aytu mislu ma ra'aytu mislahu min ali dujuri wala ara wala ara wa mislu nafsi ah. ah. musamman ah. da shi ta cuye ya ibn da ya temi o to man mutu da shi eza go shi mutu o ya eza shi ta cuye la da ele ya umar aitu hada hada mu bi kitabillah mi ke dan do na ne gani pe de bi pe ele ta fi bi sunna ya annabi muhammadu ina wa umeke la mi na ke la ya mun pe o almaliki iramu na wani almaliki na ko shehun ne wa kana min ashaddu mu'aridi mun da min da je je je rabbi ya ibn taymiya ma fe je buke gaji na mun ne je accuse ibn taymiya irin doro na amma mun so aka fanga ma raitu kariman wasi a sadru mun da da za cin wace na na goyen gon mishi ibn taymiya na da ibn taymiya na inda ibn na mun tuna shidaka ya yuji gaya abu ya ji hanci a wasu is the first person ta wata mutu ta kafiri bai zore da is the first person da mina na kai mai tuni fiye feji mamaki wato abu ya ji hanci na hanyar ma ina ila ya yi da gaji damuwa ya jikin ya yi ibn tabi an ji shekara da wuce wuce amma ya ya jaga de. Anjure mo ma ke tsebe ya sana yo. So daulatin diddihi mun ga ya jife da sufi daula ita abu a gensin ya ibnu taymiya walakin wa fa'alna fatan fa fadi بعد المقدرات المقدرة حتى دافع عن أنفسنا وقام بحمايتنا zuma lokaci na zuma na gumba wuce guna nye fola kayu gama a gun prison wani oke bai tiya bai na to da dai na kuke bai da shugun yansu magona a lokaci na abin munu na da prison amma kafin shugun prison wuce da ya shi ya biya ne biya na amma ne zo a a dictate ba ta yi da mai da

Realista sinal seu anaga não precisa casa um fábio da ah, ah, ah, ah um, não um muito ir não ne de cumprir onde tu um batalha sabe wallahi mano zamu oh, ya kai o kai sabil da in katun ba je katun ma jige zanage o kai ba katun o ce ji katun anage gile ga mun mu ci non ba katun ci mun ji katun ce ga gando ci na o gutu daga mana su ci kau ja ci goya na amma kawai ba katun ya ji katun a fere ne gaskiya mai gaskiya ma ne tawari wani kina duniya àmọ́ sọ yẹ gba kàtọ́ ẹ bọ́nà ẹ̀zàgẹ́ ìkẹgàn bẹ́ẹ̀ múnú kẹ́yìn mùsùlùmí tó lánàá tí lánàá tí tuyè náà àyà fún àyà àjẹ kẹsẹkẹsẹ bẹ́ẹ̀ àgàmọ́ náà wọ́n kẹ́ gba ẹ̀ gánà náà wọ́n sì gàmọ́ tó sọ àtó gẹ̀ gánà sàn gẹ̀ àgàmọ́ náà yọ̀ bọ́nà sàn náà ṣe bẹ́ẹ̀ gánà ṣe àgàdá ara àgàgà tó ṣe bí nà yà kábọ̀ náà dem ṣe bọ̀ àgbo kẹ́ gàmọ́ náà yìí náà mọ́ ní awọ́ náà wọ́n kẹ́ nà وقال الحافظ أبو عبد الله الزهبي رحمه الله تشبه هو من سيارة أكرانه ولم يجيز واز عن نظم سيارة يتشبهنا مغنشا في تصور الدعم أو من نكنا da tsuntsayen bayani tsuntsayen bayani wa ifa bemin wadai wata abdu wata abud be bauta jiya coci ga ma'ana ita abdu bauta jiya coci be bauta wakti sadu eza mwene de tata tso eba ye wò fún na eba ye eba ye jọ alimọ su le jẹ wọn. yẹlẹ awo yi atake ka lójú ya dawo yi wa yẹlẹ wa yi ka lójú wọn. o tẹ lẹ ne yi jẹ jẹ akẹsẹ yà ni mo ti yẹ. o kana yahduru madaris nga mo nga de makanta o kana yahduru madaris o de makanta o mahafil be zanaji afulaji mana ya ta taru shi fina fi sagari ta kan yi wa yi nazir wa fiye kirkir bezan hangi shi wa ya ilimi wa yi fahimu la kiba wa fiye laye gando ci ya zane shi wa ne gaga wato wa fiye gurba bi ziyo shi ba a rushe zan cikon cikon shi wa fiye gurba bi ayi wa ya ci bima ya ta hanyar minu a yanar balada

fi fi jam'i wa ta'rif fi zalika alwaqt na fe shari'a a to fe pe gajiye e ba litaf da shi cikon cikon da ta'rif na ja kana da min lokacin shi ngana wa kana law halaftu bayna rukni wal maqami la halaftu abi anni ma ra'aytu yani mislahu mun ga de ibnu zan na ce kan de tsakanin rukuni ya mani mm. lu a ci a gan wushi kuti ba ga ne na mu da shakka ya bon gwana wallahi ga kuti shi gan lalle da shi ibnu taymiya ya da la wallahi ma raha mislu huwa mislu nafsi fi ilmi mutum mai ibnu taymiya mun lalle ci ta zo ci ta cure ba ilmi ba amma ya ga da ma ci gan wushi kuti mu da kuti da daga daga ba kurkun da ma no lo ba ci rasul a sa gan wushi kuti ba ga tene mwa mwa unzu kabo tsutatiwe yawa obana unachikuba like aba mundi ushukutata umushukutito mundi akuti chega wallahi wallahi uzimu temi aida ibnu jemi ocho wallahi do na shekh athiruddin ibn an je na je do ga lamma ra'ayna takiyyu dinu la halana hmm. da'i ila Allah fardun ma lahu wizr ga lokacin idan da ibn taymiya yi na, yayina tiyabe tiyayina da'i ila Allah mai zangi ne kusa ko fardun huyu kasa ma lahu wizr wudi lafiya laifin da ba energy fi ga ruji ga laifi ya ma ma lahu wizr wudi lafiya kai maga alani ya yi min siman ula sahibu khairul bari ya te nuru duna wal kamar ga ibn taymi alani ya yi fuska bo na wajibi ne ya yi fuska ibn taymi bo min siman ula wa ne alama za farko shi alama za farko shi da bai ibn taymi zici wuce ga iso ibu ba khairul bari ya sanan yi sahaba ke ba mun ne bi sanan da alkhairi ga patan ga ya nabi muhammadu nurun ke ba ibn taymiya duna wal kamar aske ya take da zuwa ibn taymiya wato wata ne aske ne ko tije no abu zo be habru tasarbaru minu dari hibara saru hmm. tukadifu fi min amwaji tura au hmm. yere habru mamuyo nama tasarbaru hibara zama ya ibn taymiya tasarbar wa ku kufa ladan man wa wa ku kufa ladan wa ma to zama yi man ji doku fi bo nga ga zama ibn mai zama ibn taymiya wa wa man ji fa ato man ji doku fi zama yi bo man doku fi zama yi bo amma mu ya fi ba mu ya fi edu ta ci mamman na jo na ma edu yo na ji a a ro hazarfa da ya je lulu yi ji. eh sajen na jimi na so eduyo na edu uchi adura o ye uchi na bifi bona eh mi na muaji gbadon gbadu to kazu fun we ku change vile ona ato mwe ku zinari ya uchi be azo fa uchi mwe ku change vile akora achi na ibu nitemio to ibu nitemia eduyo ye ili ni dai ni ndilo ndilo sona hadi ono lukuso ono ukaya ngakama ibu nitemia fi nasu shariatina ibu nitemia na kinyo yabo kibo yabo mutuzu mare shari'a ya annabi ma ba bai nana iri yake na saidu edu taimi edo shicen taimi ki in fɛ mudar lokacin mudar ji fe bai babana fe bai guso fe bɛ bituna a shiga alwai da da da jimani jimani ga annabi Muhammad yana iri kenan ne edo shicen saidu taimi na ki lokacin ci ya mudar ya ya ita mudar ci yana a shiga muka taimi ana ki ya shari'a musulunci manga fa zahara fa zahara dini iz athara daras darasat wai ja dini na latula lokaci na asa ai baya dini na darasa da su da da mu da kin nan wa ahmada shirk ma shirka na ke abu ma fitila shirka mun iz tarat la shara lokacin shara kusan gitu eh, eh, balabala nya shirka fake balabala balene mun te mi umu mun kai ga ya man to hadisu an ilmul kitabi yawo ne ba za yayin littafin ya littafi shi asibi ya asibi shi tuba hadal imamu ya doshi cin na allazi kadi ya taso nga ya tuyo E eh zagi na dana Allah akbar wa qalu inna habba hayani lam yakul abuyatan khairan minha wala afhal wasu ne aja fe ko ibnu hayyan sun la kuye ni sun le na jokun ni nana hmm. amma lan lan gan tere ke an ga da tsari irin na ni ga ala da na suku da shi na ke ubai mun ke mai an ga na Allahu akbar wal sheka Allahu din Ali ibn Khatim ko gani yarhamuhullahu abu yati jafi ya su da abu yati kin ga yan bo ga hada ilma ibn jami'a na ko la kuya hada ilma ma lahu min musawi wa ilmi kuye kan ga hada ma ilmi pata da kanji malahu izabaju da bwa fi min bwa min alami min yaman shi bwa wala min masamin zana ma keto duna da bwa daga sama na ba mu je masamin sama na fitina zana ma keto ga ibnu taymiya na ke da bwa lam yakun fi dunya lahu min naziri mun da na ga asata to bi jonare fi jami'i ulumi wala ahkami ba ilimi jo bayani to ba hukunci jo dabwa kai man ga alimun fi zamani fa qabil ilmi al imam jami'i jami'i wal a'immatu ala alimu mo yo da zamani bo fa kama de borolo da ilimi wa godo shi da ilimi tatiya jami'i al a'immatu jo su pata ya alamu ne shi tuta ilimi tuta addini shi ne kun temi agwa ga كان في علمه وحيدا فريدا يبقى بوجه ما كبوجي لم ينالوا ما نال في الاحلام هنا ابن تيميه نزا كاين والله شي جمع تصوا كاتين واش تي لو جوا نن نن واش واش يقولوا شنو كون غير واش كاتا يا سالي الله اكبر بابا دي شي يا لا يما سو سين ما جان هاي سونغ من نجي كيو على القاضي zainuddin amur bin alwardi a shafi yi rahamullah don koyon ga kulubun nasu kasiyatun sila yan baza hangi jawo jawo kwakwara wale sala ilal uliya na sha yan da shi gaba na nautu a dina ka sana a tan shi tukattu wale ga na ka na ka taba san ba da wufatar habari zo na lana min nathri jawharatin nuqat mun wuce na fiye da gwajiji yayi jawaratu fiye da lulu yi ji yayi min rasu sigata ilo ife tun muna wannan jiga ife tun tuk na nakatu ife tun tun tun tun min nathri ina ju gajiji na yayi na ice tun yi na gari min ka dawo to bona ka san da biyo sun zama shi a tuma ga ko mara kira mu ci yare ga takiyuddin zuwa'i mu'in ya zuwa na tsaye gina wajen doro na jan wanda ilimi kurukul mudallat wato mudallat edin ba na shi lelelele na ba na shi lelele na ya ya ke misali abu abu edo abu abu edo abu abu edo nga ito hatu nga itela na ibuna nde ya ragun tufiya asa mai ajajali huwa mahbusun farid amma bugi gumbago walaisa lawo ila duniya in bisata amma dai duk wani mutum ya tace shi fara yin jina to ya zafi dan da cupa ne ja asa ya aziki ya kuyi wani wuri wuri hmm. asa Allahu akbar walau hadaru حين قضى لعلف لعلف ملائكة النعيم به أحاط لا يوقع نبدا lokaci na so yi wani tilmiya na wale mala'ika yi ni maji ya mu gobashin قضاء قضاء نحبا yalufu له قريب وليس يلف مشابه والقمات ابن تيمية قضاء نحبا وليس له قريب wato ezuriyo na kaza wuso wuso wanda da wato wuso da na haɓa cikin bura وليس له كرم دي زباجان اوكي معناها شو شو دي زباجان وليس يلف مشبع اتو ايدي نما يسو زغونا ايدي نما يغوما تو على يسو زغونا انا دي دي لا سو زغونا دي نا سو اتو ايدي نو لا دي زانا اتو ايدي نما يسو زغونا نعم ايدي نما يبا سو كنت مي اغونا تشون ايدي وتي دي نا انا دي دي نو تشون ايدي وتي دي بنا نعم دي معناها شو غونا وين لوغاي fata fi ilmi a duha farida gaskiya wani fata ya ce yi nungu ba wajen ban wajen banji ba shi ko ba na wani yana wahalar mushkila ta biyi yana ato ato riga ya ato mushkila ne ga ga ga ga tuna domin ga idin wa ko waye yayi ko kana ya khafu iblis satawo gaskiya gaskiya shi ta shi ta da ya ujen ruji ibon mm. ni wazi kulubi wa siyatu ibon yan bai mun temiya wazin ibn temiya ga ni na da ni bula da na yazo shita ana ki bula shita fa yalla gawa ma ma kasdon malahat ina gushe wace ba na na duna gawa mu bai zalai gawa mu bi na duna kasa gushe ba lahat lahat mm. ne ta ka gawa mu gushe na kai wayan na gawa ban ma ga ton ilat idan eh, na ga mai bulu ce mai wasu gawa mai bai wato wato bai wato wa haba sabdur kataba nasu an guna fil asdafi fakhar katam tu fuja al fari ga gold zinari ya libata mai asdafi wannan kan mungo fuji fa fari wato ya wa ya bana wa inda sheikh e ba mambo bisijini iktibatu kataba na an guna e fama lamso na nufi daga mai hadifa imamu ya da shi ciwo la wilaya to kaddo na wajen yin ma da bai mulki ne da shi ci da mulki na da mulki suna ce mai yawa wani da ma mulki a wala wakfu a da mulki da wala tiba wala riba to me ke da laka to kuma ne bai hayan ba mulki ba har roga bai da shi ci yawa kan sai ga ta ne da ga na cewa din ne wala jaral wara fi kasbil ma da zai bai shi فإن كذا كان عنده وجه من دواوضنا ولم يشتروه بالناس يتلا فكي بوجه ما بيزعل جزء كان دورا كان دورا كان دين بيبودنا ولولا أنه سجن شرع كي بلا عمو وشريعنا زمان شي ملكي دوار واشون وانا أي لكان لقدره إن إن إحتاطا na takwa-takwa ya zama shi da haifar tumi sannan yau sai mun takwa-takwa na amma shari'a na wabo mulki da wabo mangala kadin khafaitu alayya wana wa mu na mu ci ya so ya ba wona falaisa ni kuli fiya in ifrata udi awon na wa ha ga fiye ba shi na mu ke sa shi na wa inda allah tajma'u tajtamu baraya jami'a da ji da kirki ba ta musu kuka ba mu wa to azal in bisat su ko ci ga kin na bara da su ko ta ci da su ko ci ku ci ku fa ku fa ba ji balale ya be da ni ba su ko da kirki ba su ko ne mu ha zo na da so ìfihàn kàtí láwọn yá wọn wọn bá wọn wà nínú ìṣẹ̀nà kó. tán nígbà omi ṣàádá tuntun láti ilé ẹ̀rí ní yìí ẹ̀ tún gbóná ibùnà abdulhadi nga wa samiya ibùnà muku fiti na da imam ahmad cike gbawa za yi jawo marat mu jizan yau tsoron musna da imam ahmad abai ba daure wasan na kutubu sunna kutu tafiyan sunna su mata alkibaru ciko ciko ji wala ajiza kutubu sita yi dauna to ciko ciko ji wala ajiza to na ji jizi jizi jizi na mata muku fiti mun ba wa wani masu mu ati mine na juji ta sun ta simi wuya ba hangi ji wona a cikin bai mu ji mu da eh? mu ji mu tabarani kabiru <laughs> wani bila hadisi ɗanin mun yake yawon ba hadisi yi wani ore wa kara hun kwa wa naska hun kofi fito wa naska hun memorize fito wata halama alhatu wani hisa ina wani agoga da ke yi wani a ga maktaba da shi da lamdan mu a cikin ta fi kuɗa ta yi miya jike min ya fil dindo ci yoro ndi fi daadi ni so ba min fil dindo ci na ya so ke ge jan far me na e ko ge ke be de la wa sala dindo ci wata'allama alhattu inji ka ya ka to hisabi to bincikto bincike calculation inji hisabi yana laji ne bacci da wani fil maktaba da min ya maktaba fil maktaba wa hifz alquran to makanta wancin felo nan wa hifz alquran wa quran wa hafiz alquran wa quran ku fiti wa kubala ala fikiyo a cikin mu je ku ka to fikiyo wa qara ala arabiya kuke gbalita fi arabiya alabuna hadil qawi bale mun wọn n gbẹ kú pàpà tọ̀gẹ̀ pátá balaga na yìí náà wọn ni pátá ibú kátà bó ń bó ṣe àyè sùn tèmi ọmọ àti ìbìtì ńlá òtítì ńlá òtítì ìbìtì àkọlé ibùdó tèmi àgbọ̀ ògbà ojú ojú dẹ̀gẹ̀ bá ti rẹ̀ ọmọ àníkì ẹ̀ ọmọ àníkì adùlọ̀kọ̀wé summa fahimaha muji fahimta wangi wa hadha yataamul kitabu siwa bisaba wei hmm. mfeji no labelita visibe wei eborumbetsu ibunsi bisaba wei ata fahima min nahwi fi nahwi wa ali fahimta in nahwi ibn taymiya ya siba wai yar balo abadi garano shon ke ji sibo wai o na. wa aqbala ala tafsiri ikbalan kulliya wa yaje ku tafsiri yaje ku bayani hatta haza fi kasu samak eh. kapa ando chi min ngai kasu katwa igabagin do cimin ubu abuna ya bagar tafsiro mm, mm, mm, wa shi do mu to in lawo shi do kapagi na ibn taymiya nun be na kidan ga wa je da ilimi tafsir gan shi ga ilimi tafsir ga ga qur'an so ba ta ji fasara na kan ga ji be lawo ma de doro ji ga shi ga ni mutum lawo shi mun lawo de kapagi ya inda shi tafsir mu jama mu hmm. je tafsir ya ya ji ka ka kaire hmm.

kula wuge ya sha wuce jihin naja fambara halu da mashki fi farce zakayi zakin ya masa ciri a to a a a to hadde latu hadde tu hadde latu e eh, sun ya ciri hadde latu e ba kibo e ba zaka wato ta bayan ilimi na shokola yuna

mbe tumi tunga ya hadana mbe tumi tuzungu tuntun almuzi almizi ga almizi be tuntun ala ruyati shekul islam ibn taymiya takiuddin gon dule a shekul islam ibn taymiya ye halkaitu mi mada tuntun mi mana da raka min haza hazza mi zane da Allah ruboya <laughs> ne ilimi jina wale gun dabo wa kad yastaw'iba sunan wal athar fawza wato sunan ribata sunan mutirmizi ibn maja pata istighaba huku wani wani kupan wani kufinin bayani wani tafi tubo bayani in takallama fi tafsiri man ga unge gaggan da tafsiro fa wa hamilu ra'ayatu wa hum bayda Allah ta tafsiri <laughs> awa afta fil fiki unge gaggan ya tifiki wa fa wa madraku ga yatu wa kai zanaki we da yatu jogin ngai na au zakara fil hadisi ko kuma na bega da hadiso wa ga fawa sahibu ilmi wa zu riwayati nga mu ilmi mu to riwaya mu to pata nga nga ibnu simi to bana au hadara fil min al wani hal a ah, e ga min al wani hal ga tini ji kaka kan yun ga ga ga dam yura usa ajan do na nin hadati fi zalika na gode be ni ilmi ya na hal min al wani hal to juna u da gocho wala arfa min dirayati zan do so malatu ga mu ba diraye bugwa ina wa jiu a ji kafin tsaye ne ko ka da yin dira da yin riwaya dira ya waya wajen so kai baraza fi kulli fanni kawai Mun wa tula fanni boro to ala abna jinsi ne eh, zane ga ka dusha guna walam tara ayin mara wa mislahu eh, ayo so la da da juye yare wala ra'aita aina wa misla nafsi yayin eh, so mala da shi burtani yayi ne ha kire da sai ga ga ne so ya ga baraza kana ya takallam fi tafsiri mun ga ga ta tafsiro fayadur majalasahu duru jummal fakir gafir wato manko manko manko manko manko yi aga bai shi buru bukango wa yarudduna eh wa yarudduna min bahrihi al azb an namim aja wa yarudduna aja fefi yarudduna kana ga taridu mata wa annabi Allah rubuta aja fefi daga dubo e duya azb an namir nuna ma mana gina aja fefi yarta'una adafe dinin fu ya dini ya nungo ya falala ya munu temi ya firauta ti ba ta abu wa gadir ne tagabe lambu ya kake yayi ba ta dai ba ko tu lambuna ke zade bu bundu da fin ko ba nan ce a cika da ya ya eh esan gina eh e, to a cika da da fulu bai temi a ce da fin wannan ne ma ne ku kai na hmm. na a shekaru kadi alhamli Ah, ko a hafi ajabal siraju din amru balkini irhamu allah so chugo ya zaku baba ga ya siraju din ya din ma ra'aytu ba da shek miladi zanduru yezu mu shek islamun timiyo yarhamu ahfazu min kana ke ku ne ku ga wani ato eze gabe sirajuddin ibn daqiq alqadi mu gabe din ke ga din mu ku ka tu fitina amma musulmi dai ibn taymiya mi laje ku ka to fitir jo na ya to musulmi ba musulmi babu ka ya ji nan nan ne ga ga su kwala du ana ci su da yi to insha Allah alkarim ko ya fi bi lebur be mun ne ko ma dai ya ja fi bi be ka ga be suggestion assalamu alaikum